amma ba ni yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkamu da wannan yammacin na laraba wanda shine wuri na ashirin ba ɗaya ga watan musulunci watan imanin kuna wata na biyar na shekara 1446 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda ya dace da yau muna ashirin ga watan sha ɗaya na shekara ta da hudu miladiya ya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci na kwanar rimbo zango kotunu idan ba manta ba muna cikin suratun ali imran wancan karo mun dakata ne kan ainihin <clears throat> aya ta goma sha tara yau cikin yadda Allah za mu tashi kan aya ta ashirin daidai a cikin wannan sura mai albarka muna fatan Allah mu jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai ba mu iko aiki da abin da za mu haɗu da shi na umarni da kuma nisantar ababen da suke na hali da kuma izina da lura sauraka ala bismillah in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم الله سبحانه وتعالى anan yana umarni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan umarni ne har ila yau da ya shafi al'umman manzo Allah sallallahu alaihi musamman malamai masu ainihin da'awa Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjuka idan ainihin alil kitabi suka yi jayayya da kai suna musu da kai alil kitabi anan yana gasgatuwa akan nasara don su ne akasari suke tattaunawa da musulmi ko a ce malaman nasara da ake kiransu 'yan coci su ne za ka samu su da yawa suna tattaunawa da malaman musulmi amma da wahala ka ce ka ga ga wani malamin bai hude wannan da a ɗaya shi gaba ga wani malamin bai hude wanda yake tattaunawa da wani malami na musulmi yana da wahala ga haka saboda haka amma su da yawa za ka samu ganin cewa ga malami na musulmi da kuma ainihin malami na ɓangaren nasara 'yan coci sun zauna suna tattauna suna ainihin mukabala ko makamanci wannan da musulmi to ana ganin wannan yana faruwa musamman daga cikin malaman musulmi waɗanda suka karanci littafin injila sosai ko suka haddace ko suke da ilimi ciki sosai mai yawa to da ake ganin su suna tattaunawa tsakanin su da malaman ainihin wancan bangaren nasara ko wacce yancoci to saboda haka kaga anan ina Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idan aka samu jayayya amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam inda al nasara wa ghairi Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam umurni yayin da yake jayayya ko nasara suke gaddama da shi akan fifita addinin musulunci akan wani addini wanda ba na musulunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga tauhidi zuwa ga addini na musulunci ta ka samu wani banasare ko a ce din coci wanda yake nuna cewa a ai addinin da shi yake bi na coci din nan ya bi addinin musulunci saboda haka idan mace a yanzu a samu wani wanda yake bin addini na ainihin kirista ko yake bin wani addini ma wanda ba na kirista din ba kowane irin addini sai ke kokarin ya fifita wannan addini akan addinin musulunci ya ce wannan addini a yi musulunci kawai tsora kai kana nuna masa addinin musulunci ya fi kowane addini saboda shi ne Kaɗai ta Allah abota ma Allah shi kare shi kuma yana nuna wacce addini nasa ya bi addinin musulunci idan kaga ya bi jiro maka da jayayya kenan yana maka jayayya yana maka gaddama kai kana nuna tauhidi shi ne ka komi abota ma Allah shi kadai shi kuma yana nuna cewa abin da yake bauta ma wannan ibada ta shi ta fi musulunci Allah subhanahu ta'ala ce idan haka ta faru maza Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ce musu faqad aslamtu lillahi wa man ittaba'ani ka ce musu ni dai na miƙa wuyana ga Allah tabaraka na zama wanda zai yi ibada ni ibada ta ga Allah kaɗai yi Allah kaɗai zan bauta ma ki kaɗai zan tsarkake ibada ta zuwa gare shi sannan kuma da dukkan waɗanda suka bi ni musulmi waɗanda ke tare da ni to su ma sun miƙa wuya ga Allah sun zama musulmi kenan saboda ka Allah kaɗai za su bauta ma ni kan Allah kaɗai zan bauta ma da kuma waɗanda suka bi ni suke tare da ni suka imani da addinin nan da na zo da shi na musulunci da mu da su Allah kaɗai za mu bauta ma shi kaɗai muke neman yardarsa da ibadar da muke muna kuma tsarkake ibada zuwa gare shi to saboda haka Allah subhanahu wataala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci nasara da suke kokarin fifita addinin su akan addinin musulunci ya ce musu shi kan dai ya miƙa wuya ga Allah saboda haka Allah kaɗai zai bauta ma da kuma duk waɗanda suke tare da shi da suka bi shi cikin addinin da ya zo da shi to da shi da su duka Allah kaɗai za su bauta ma za su bauta ma kowa ba idan yanzu wannan shine abin da ya kamata ga dukkan musulmi idan wani zai bi bijiro maka da wani addini nashi na kirista ne na mine ne na toro ne na wani addini ne daban-daban ya nuna maka ai addininsa ya fi naka saboda haka nashi addini ya fi naka idan baka da ilimin da za ku yi ainihin kawo majuna hujjoji da mukabala da sauransu ka ce masa to kai kan dai ka ba da wuya ga addinin Allah kai dai musulmi ne kai Allah kawai zaka bauta ma za ka bauta mu ba sai Allah a ga za ka iya ƙara masa hujja ya san waye Allah da kake faɗa ka ce wanda ni Allah da ya halicce ni kuma shi ya halicce ka wanda ya halicci sama yake sauko da ruwa daga sama wanda ya halicci ƙasa da sauran halittu gaba ɗaya yake fito da tsirrai daga cikin ƙasa shine Allah shine wanda zan bauta ma ko shine wanda nake bauta ma shi kaɗai ba zan haɗa shi da kowa ba to saboda haka wannan ya isa karɓawa ga dukkan wanda yake neman ya fifita addininsa akan addinin musulunci to in ka masa wannan shi ne ya isa in ka masa wannan ya isa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka gaya musu wannan yanzu ha ila yau kullun ladzina utul kitaba wal ummiyina maza Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya masa umarni yace ka gaya yama mutanen nan ma'abuta littafi zuwa yake ce ma'abuta littafi halin gita su ne yahudu da nasara ina na Allah ce ga yama yahudawa da nasara ka ce musu wal ummiyina da kuma ainihin waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba wayanda suke ba su rubutu da karatu ba su ne umiyi ana ana nufin mashirkan ainihin ƙorashawa na wancan lokaci wayanda suke bautar gumaka wanda su ba wani littafi da suke danganta kansu zuwa gare shi su ake ce ma ummiyina aka ce alin kitabi kuma ana nufin hudu. da sa'adar suna danganta kansu yahuda suna danganta kansu zuwa ga littafin da aka saukar annabi Musa shine littafin at-taura nasara suna danganta kansu zuwa ga littafin annabi eh, Isa ne injila saboda aka ce musu ma'abuta littafi shine alal kitabi Allah subhanahu wataala ce wa kullul lazina utul kitabu wal ummiyin ga yama wa'annan ma'abuta littafi wanda suka ce suna littafi yahudu nasara wal ummiyina da wa'anda ba su rubutu ba su iya rubutu ba su iya karatu ba su ne masu bautan gumaka na wannan lokaci to gaya musu da su yahudun da nasara da masu bauta gunki duka gaya musu a asalantun shi za ku musulunta za ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ku zan musulmi ku bauta ma Allah shi kaɗai ko yahudu nasara ku bar wannan addinin da kuke kai na cewa ba za ku yi imani da manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ba cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shine abin da ya maishe su kafirai su yahudu saboda a cikin littafin at-taura da littafin injila Allah ya umarni da cewa a imani da dukkan manzannin da ya turo a yi imani da dukkan littafan da ya sauka Ba sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yahuda ba su imani da shi ba sun ce bari ma hajja su kai ƙarya yake ya ce Allah ya turo shi Allah bai turo shi shi ba annabi bane kuma alhalin sun san shi annabin Allah ne yana na rubuta cikin littafin su haka da sara su ma sun sani maza Allah sallallahu alaihi shine manzo na ƙarshe na ƙarshen manzanni na ƙarshen annabawa sun sani suna da wannan labari a cikin littafin injila sun sani sun karanta sun sani amma sai gashi shi yi imani da shi ba kuma ba su imani da littafin da aka saukan masa ba kuma sharadi ne na imani yana cikin littafin a taura yana cikin littafin injila sai ka yi imani da dukkan manzannin Allah gaba ɗaya sannan za ka zanto mai imani sai kuma ka yi imani da dukkan littafin da Allah ya sauka gaba ɗaya sannan za ka zama mai imani amma da za ka yi imani da wani manzo daga cikin manzanni ko ka imani da wasu manzanni daga cikin manzanni ka ware wasu ka ce baka imani da su ba to za kai ba mai imani ba ne wajen Allah subhanahu ta'ala kai kafiri ne kai mushriki ne haka da za ka ware wani littafi daga cikin littafan da Allah ya saukar wa manzanni ka ce ka yi imani da wannan littafin ko ka ware wasu littafai daga cikin littafan da Allah ya saukar wa manzanni ka ce ka yi imani da waɗannan bangaren na littafan amma saura baka imani da su ba yanzu kai matsayinka a wajen Allah shine matsayin wanda ya kafirta dukkan littafan gaba ɗaya a wanda kace ka imani da shi ta wajen Allah baka imani da shi ba da rashin imani da littafi guda daga cikin littafin da Allah ya sauka, to rashin imani ne da littafin gaba yansu haka rashin imani da manzo ɗaya daga cikin manzanni to rashin imani ne da manzanni gaba daya to saboda haka abin da ya nuna yahudu su ba musulmi ba ne kenan tunda ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su imani da alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa manzon Allah kuma shine biyayyen manzannin gaba daya tare da cewa littafin da aka saukar masa shine mafificin littafai gaba daya da Allah sauka amma ba su imani da shi ba saboda ga shi yasa yahudawa kafirai ne ba musulmi bane shi yasa da sara su ma kafirai ne ba musulmi bane tunda su yahudu suna da awa cewa sun imani da annabi Musa kawai sannan sun imani da attaura amma ba su imani da annabi Isa ba su imani da injila littafin da aka saukar annabi isa ba suka kara kuma da kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi imani da shi ba ba su imani littafin da aka saukar masa ba to shine Allah subhanahu wataala ce wa kullin ladzina utul kitaba wal ummiyyin ga ya masu wa'annan ma'abuta littafin yahudu da nasara da kuma sauran mashirkai masu bautar gumaka ka ce musu asalamtum shi za ku miƙa wuya ga Allah ku musulunta faɗa musu haka Fa'ina yana idan kan suka yadda suka miƙa wuya su yahudu da nasara da kuma sauran mashirkai masu bautar gumaka suka miƙa wuya ga Allah suka zan musulmi suka bi abin da ka zo da shi to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ce idan suka yi haka to lallai babu shakka yanzu kan sun zama faɗaɗi ta dau hakika sun zama suna kan hanya wadda take ta gaskiya yanzu kan sun zama shiryayyu sun zama shiryayyu wa imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga nasara shine zama da ba nasara ya musulmi amma duk nasaran da bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kafiri ne a wajen Allah mushriki ne yahudawa bai yahudi ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo Allah ya zo da shi to shine zai mai sai musulmi shine zai mai sai kuma yana kan hanya wadda take ta gaskiya yana kan shirya amma da zaran Ko wani mai addini da wani ke bin wani addini wanda ba musulunci ba bai yi imani da addini musulunci ba bai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to matsayin wajen Allah kafiri ne matsayin wajen Allah kafiri ne mushriki ne ko baya kan shirya yana kan bata baya kan gode bai mi kakki siratul mustaqim shine Allah subhanahu wataala ce to da yahudu da nasara da sauran mushrikai na duniya in za su yi imani da abin da kuka yi imani da shi irin imanin ku to baka dinta da hakika wannan lokaci sun zama shirye yanzu ka suna kan hanya kenan ta gaskiya suna kan shirya suna kan tabarki wanda yake miƙaƙƙe godabe wanda ba da karkata wanda ba inda zai tuke da mutum sai zuwa ga aljanna don haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa in tawallau amma idan suka kau da kai daga barin miƙa waya daga barin karɓar addinin musulunci suka ki karɓar musulunci su yahudu haka su ma nasara in suka ki karɓar addinin musulunci haka su ma sauran mashirkai gaba ɗayansu masu bautar turu ne masu bautar rana ne masu bautar wata ne masu bautar ruwa ne masu bautar shanu ne duk duka ne kowane irin nau'in mashirki. ya ki karɓar musulunci ya ki zama musulmi Allah subhanahu ta'ala ke cewa to fa ma alayka albara yanzu kai dama dai abinda aka dora maka shine isar da sako fa ma alayka albara kai aikin ka shine ka isar da sako saboda ka gama naka saboda haka ka ta wajaba a wajen Allah subhanahu Ta'ala. ka isar da abinda aka dora maka nauyin ka isar da shi kuma wannan shine abin da yake kan dukkan wani mai da'awa abinda Allah shi isar da da'awa ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya nuna musu hanya wadda take ta daidai don su bi ya nuna musu hanya wadda take ta bata don su nisance ta amma wanda ka kira zuwa ga tauhidi wanda ka kira zuwa ga shari'a shin kana da haƙƙi na dole dole ka sa ya bi wannan shari'a wannan ba haƙƙin ka bane abinda ka da isarwa ka kira shi kawai shi in ka kira to shikenan ka sauke nauyin da aka dora maka shi da Allah subhanahu Ta'ala ce fa in tawallaw fa inna ma alayka albara idan yahudu da nasara da musauran mushrikai suka juya baya wa musulunci suka ki karba addinin musulunci bayan ka kira su zuwa gare shi to kai dama abin da an naka shine isar da kira kuma ka isar da kira saboda ka dauke da ka sauke nauyin da aka dora ma kuma ka wajibci lada Allah zai baka ka ta ainihin kiran da ka yi zuwa ga tauhidi Allah subhanahu wataala ce wallahu basiru bil ibad Allah shine masani da ainihin bayinsa ya ga abin da kowa ke aikatawa wanda ya karbi addinin musulunci ya bauta ma Allah akan musulunci ya mutu a kai Allah yana ganin sa kuma ya ga aikin da yayi a cikin musulunci saboda haka wanda kuma ya karba addinin musulunci Allah subhanahu wataala yana ganin sa kuma ya san abin da ya aikata rayuwarsa na shirka Allah subhanahu wataala kuma zai masa sakamako akan abin da ya aikata ni shirkan shi kuma wanda ya karbi addinin musulunci miƙa wuya ga Allah ya aiki bisa ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gani ya ga abin da zai kuma zai saka masa gobe kiyama ta tsaya saboda shi Allah ce wallahi basir bi ba ubangiji ta'ala ce innal ladzina kafaru bi ayati Allah lalle yakfuruna bi ayati yakfuruna ko yace innal ladzina yakfuruna bi ayati Allah lalle kun ga mutanen da suka katarta da ayoyin Allah suka ki imani duk da hujjoji da dalilai da Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu wanda ke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya saukar da wannan ayoyin nasa amma duk da haka suka katarta da ayoyin Allah subhanahu ta'ala sannan kuma yaqtuluna nabiyina kuma suka kashe annabawa daga cikin annabawan Allah kamar ainihin annabi zakariya da yahaya suna daga cikin annabawan allah da aka samu wasu daga cikin yahudawa suka kashe su ubangiji ta'ala ce wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas kuma suke kashe mutanen da suke umarni da yin adalci wayanda suke umarni da aikata aiki mai kyau shine tauhidi da bin Allah subhanahu wataala da nisantar ayyuka da shirka na haram suna hani kuma akan nisantar ayyuka marasa kyawu daga cikin mutane daga cikin mutane masu umarni da aiki mai kyau masu hani akan aiki wanda yake baya da kyau kaga su ne ainihin malamai kenan da duk wani wanda zai umarni da abu mai kyau kuma hana aiki mara kyau to masu kashe irin wa'annan mutanen idan masu kisan malamai ubangiji ta'ala ce fa bashirhum bi azabin alim wanda suka siffata da wannan siffa Allah ta'ala ce to a yi musu gaje da malamai na cewa bushara ta zo ta azaba ba a kiranta bushara sai a ce gaje a yi musu gaje da cewa azaba mai raɗaɗi tana jiran su Allah musu alkawari na azaba shine wa'idi Allah musu alkawari na azaba wacce ke mai raɗaɗin gaske mutanen da suka kafirta da ayoyin Allah kuma haka samu suna kashe annabawa sannan kuma har ila suke kashe malamai wayanda suke wa'azi suna kiran mutane zuwa ga abu mai kyau suke ainihin hana mutane da aikata ayyuka wayanda suke marasa kyawu Allah subhanahu ta'ala ce to mutane a yi musu gace a ba su labari azaba mai raɗaɗi azaba mai tsanani tana jiran su Allah ta'ala ya musu da irin wannan azaba ulaika habidat al'adu wa'inda sun bata ayyukansu da suka aikata fi duniya a nan duniya tun a nan duniya ayyukan da suka yi gaba ɗaya sun bata su sannan kuma wal akhiratu gobe alkiyama kuma sun bata ayyukan su ba su da sakamako da lada wanda Allah subhanahu ta'ala zai ba su wa ma lahum min nasirin kuma wannan azaba da Allah subhanahu ta'ala ya musu tanadinta ba su da wanda zai taimaka musu ya dunguje musu wannan azaba ba su da wanda zai taimaka musu ya hana musu shiga cikin wannan azabar da Allah ya musu ainihin alkawarinta. Malaki ci haula illazina wayannan mutanen da akhbar Allahu anhum fi hadhihi al-aya Allah ba mu labarin sa ci wannan aya to su ne mutanen da ashaddun nasi juhman su ne mutanen da suka bi kowa laifi kana neman wanda ya kowa laifi su ne mutanen da suka karyata ayar Allah bayan sun karyata ayoyin Allah sannan kuma suka kashe annabawan Allah kuma sannan suke kashe malamai yana duk al'ummar da aka samu a cikinsu suna ainihin makirci na kashe malamai Allah subhanahu ta'ala yana nuna wa'annan mutane laifinsu mai girma ne wajen Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ce ya bata duk abin da suka aikata mai kyau a nan duniya sannan kuma gobe alkiyama ba su da sakamako na lada wajen Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ce ya yi musu alkawalin azaba wadda take mai tsanani da kuma ka shi sa malik ya cewa wa ayyu a a'zamu min al-kufri bi ayati Allah wani laifi ne ya fi girma kamar laifin wanda ya kafirta da ayoyin Allah idan musulmi duk laifin da musulmi zai yi ba zai kai laifin wanda yake kafiri ba da wanda yake kafiri shine wanda ya kafirta da ayoyin Allah wanda ya kafirta da Allah shi kafiri ne qat'an wanda shi ba musulmi bane to saboda haka allati tadullu dalalatul qadi ala alhaq ayoyin Allah da suke nuni akan hujjoji wa'inda suke yanke akan gaskiya akan addini da gaskiya allazi man kafara biha wanda duk wanda ya kafirta da ita ita aya Allah to fa gayatul kufur wa ina wannan shine karshen kafirci shine gaya ta kafirci mutum ya kafirta da ayoyin Allah kuma shi ne karshen taurin kai shine inat sannan bayan ka an biya Allah kuma ƙari bisa ga wancan laifi suka zama suna kashe annabawan Allah suwaye suke da wannan laifi suwaye ke da wannan siffa kafirta da ayoyin Allah da kuma kisan annabawa su ne yahudawa su ne yahudu allazi haqqahum wanda su haƙƙinsu a wajaban hukuk alal ibadi ba da haƙƙin lahi annabawa su ne suka fi kowa girma haƙƙi haƙƙin su ya fi kowa haƙƙin su ya fi haƙƙin kowa girma akan al'umma in ka ɗebe haƙƙin Allah to ba wani wanda ke da haƙƙi akan mutum wanda ya kai haƙƙin annabi annabin zamanin ku annabin da aka aiko ma mutane manzon da aka aiko ma mutane ma'ana manzon Allah a cikin al'ummarsa wannan al'ummar tasa in ka ɗebe haƙƙin Allah to babu haƙƙin wani wanda yake da girma a kansu kamar haƙƙin annabi haƙƙin annabi ya fi haƙƙin iyaye a kan mutum da haka haƙƙin Allah ne kawai a gabansa to annabawan da suke da wannan haƙƙi mafi girma a kansu su ne kuma wai kuma suka kashe su bayan gashi allazina awjaba lahu wanda Allah ya wajibta da'atu ai musu da'a wal imani bihi da kuma imani da su wanda Allah ya wajibta ai musu biyayya kuma ai imani da su su ne kuma suka zama abin kisa ake kashe su wa ta'ziru wa tawqiru wanda Allah ya yi umarni da cewa a girmama su a ji girman su a cikin zuciya Allah ya umarni da taimaka musu sannan kuma har ila yau Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a ga girman su waɗanda ne aka fuskance su kuma da kishiyar abin da Allah ya umarni ya zanto kuma su ne waɗanda ake kashewa ba ta tabo da aidan lazi da ya waru nan nasu bi da gasri sannan kuma su ne waɗanda suke kashe mutanen da suke umarni da a tsayar da adalci wanda suke umarni a tsayar da adalci shine ai aiki mai kyau wa huwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar idan aka ce umarni da adalci shine umarni da aiki mai kyau hani akan aiki wanda yake abinki wanda ya bayar da kyau wannan shine ainihin tsayawa da adalci allazi haqiqatuhu ihsanu ila umuri wanda haƙiƙaninsa shine kyautatawa zuwa ga dukkan al'amura wa nasbu lahu da kuma nasiha ga dukkan wanda yake aikata ba daidai ba a masa nasiha fa sai suka fuskance su sharrul muqabala da fuskanta mafi sharri shine na ainihin karyatawa har da kisa saura fasta haƙo bi ya ce. da wannan laifin nasu da suka aikata almunkara laifi a dinki a shaddar uquba ce suka zama sun cincinci azaba mafi girma azaba uquba mafi girma uquba mafi girma wa azabar azabul mu'lim azaba mai radadi albalighu fi shiddati azaba wata ke ta kai matuƙa wajen tsanani ila ghayatin zuwa ga gaya ƙarshe la wasu, wasfa wanda bai yi wa asifanta azabar da Allah kira ta more bai yi wa asifanta ta ce ga yadda take azaba ce kaman kaza kaman kaza bai yi wa asifanta ta ba wanda zai yi sifanta ta wala yaqdiru qadruha kuma ba wanda zai wa wani irin wannan azaba a ce ga wani na wani azaba wadda wannan azaba ta kai wata azaba da Allah ya ambata da Halim ko mu'min to ba wanda zai iya wani irin wannan azaba ba wanda zai iya wani gwargwadon irin wannan azabar da Allah kira ta ali al-mu'limu lil abdad wal qulub wal hawa azaba ce wacce ke mai radadi a jiki ana jin radadin ta a jika ana jin radadin ta a cikin zukata a cikin zuciya da kuma ainihin rayuwa wa badalat a'maluhum kuma Allah ya bata duk aikin da suka aikata bima kasabat aidihim saboda abin da hannunsu ya aikata na wannan shirka da ƙaryata ayoyin Allah da kuma kisan annabawa da kisan kuma malamai wa ma ahadun ba su da wani yansuruhum min azabillah wanda zai iya taimakon su ya kare musu azabar Allah wala ya dafa anhu ko ba wanda zai dunguje azabar gare su min niqmatihi wannan azabar da Allah zai musu misqala zarratin koda kwatankwacin zarra daga cikin azabar ba wanda zai iya rage musu wannan azabar ko da da kwatankwacin zarra ko da da kwatankwacin kwayar zarra balqad ayyasu bin kulli khair sukan mutane ne da suka ɗebe kauna da tsammani ga dukkan alkhairi wa hasala lahum kullu sharrin wa dayr dan kuma sharri duka ya tabbata gare su da tozarta duka wa hazi la halatu sifatul yahud wannan ita ce sifat yahudawa ba wa nahwin da dukkan wanda yake mai kama da yahudawa da dukkan mai hali irin nasu wannan ita ce siffar su ita ce siffa ta dukkan mai hali irin nasu fa quduhu fa qabahum Allah Allah subhanahu ta'ala ya muna nasu ya muzanta su yahudawa qabahu Allah Allah subhanahu ta'ala ya muna nasu ko kuma addu'a gare su Allah ya muna nasu Allah ya munana Allah ya muzanta su ma ajra'ahum ala Allah abin da yasa suka yi ƙaryar hali na ƙaryata ayoyin Allah na ainihin irin wannan abin da suka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala na ƙaryata ayoyinsa wala an biyahi da kuma ƙarfin halin da suka yi akan annabawa na ƙaryata annaba kuma da kisan annabawa wa ibadihi salihin da bayan Allah wayanda suke salihan bayi sune ne masu kira ga aiki mai kyau masu kira cewa abin da yake baya da kyau na sako da sauransu su ne malamai Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labarin wannan shi ne siffar yahudawa da dukkan wanda ya yi tarayya da su a cikin wannan siffa wanda ya zama shi ma halaye su na halaye su na to su zama guda daya muna ganin alhamdulillah nan zamu takaita da muka samu mu da masu kallon mu da sauraron mu na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu aladarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu da shafe kurakurai daga zukatanmu da kuma ainihin masu kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah yan uwa musulmi na Falastin. Allah ya dauke musu bala'i musibar da suke ciki Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu sauki ba su walwala kamar sauran musulmi na ko ina a duniya duka inda musulmi suke cikin wani hali na tsanani na bala'i da musiba Allah ya dauke musu muna roƙon Allah Allah ya ƙara mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata ya kare mu ga dukkan abin da muke jin tsoron sa dare da rana yawa da muke haduwa a nan muna ainihin raya wannan sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala shine umurni da cewa a rika zuwa ana sauraron alqur'ani ana sauraron fassara da bayani na alqur'ani mai girma saboda duk mutumin da ya zo ya zauna da ya saurari tafsira alqur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to ibada yake yi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ibada ce mai wahala yana da wahala mutum ya baro abin da yake yi ya zauna tare da cewa watakil ba komai yake ba sai hira ta duniya ko sauransu yadda za ka cewa masallaci yana cika makala aka zo sallah amma aka ce karatu za a yi na tafsirin alkur'ani ko hadisi to sai wa guda guda wanda Allah subhanahu wataala ya zabe su ga wannan nima Allah subhanahu wataala muke roƙo a tabbatar da mu akan wannan har zuwa lokacin da ainihin